da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA African mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyon amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya ji mu ta Alfa Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa. ko ka cukan a fada ta yanar gizon mu ta voahausa.com masu gabatarwa usman ahmad kabara tare da ni hafsat maina muhammad To duk ranar Talata idan Allah ya kawo mu muna magana ne akan ilimi wadda kuma yau 31 ga watan Yulin shekarar 2018 za mu yi magana ne akan ɗabi'ar nan ta iyaye ko kuma wasu iyaye wanda suke yin tsallake ga karatun 'ya'yansu ta yadda zaka ga an tsallake yaro daga aji shida daga aji biyar zuwa aji shida kai tsaye daga aji biyar sai a tsallakar da shi aji shida ko kuma a tsallake ya je zuwa aji ɗaya na sakandare karama ko kuma daga sakandare karama din aji biyar sai a bar shi kawai jarrabawar karshe tare da kuma zana ma wasu jarrabawar shiga jami'a shin me hakan yake haifarwa ci abin yana da illa illa shi kuwa ne ci gaban kwalwar yaro akwai level din abin da kwalwar shi za ta iya dauka akwai abin da kwalwar shi ba za ta iya dauka ba akwai mataki ke akwai mataki mataki na development ko kuma na ci gaban kwalwar yaro saboda haka kamata ya kamar yadda aka tsara karatun a taho da shi tiryan tiryan tiryan kwalwar shi na budewa yana dauka kwalwar shi na budewa yana dauka kwalwar shi na budewa yana dauka har ya kai matakin da ya kamata ya kai sai ilimin ya daidai da girman shi da hankalin shi da matsayin abin da ya kai takardar da yake rike da ita ta daidai da shi shi yasa yanzu ake samun matsaloli yake cikin shirin za ku ji tattaunawar da wakilinmu a katsina zaradin sani tuwa ya yi da iyaye ɗalibai malamai har ma da masana a zauren muhawarar yau da gobe bugu da ƙari kuma za ku ji hirar da ya da jami'in hulɗa da jama'a na jihar katsina malam salisu lawal zakiran eh, zakiran ne eh, <laughs> akan wannan eh. maudu'i ba sai kuma baya ga haka za mu karanto muku amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na abota na facebook da twitter To yanzu kafin mu yi komai bari mu fara da amsoshin tambayar da muka yi muku na cewa a ganin kowace illa yi wa yara ɗalibai tsallaken ajin firamare da sakandare zai iya haifarwa. To saƙonmu na farko ya fito ne daga Mansur Almu Gumel ya ce salam yau da gobe ba shakka tsallaken aji ga yara musamman 'yan firamare yana kawo musu naƙasu a karatunsu ganin cewa sun yi gaba sun bar wani abu a baya wanda ba su koya ba. Aminu maji daɗi ya ce babu wata illa in har ƙwaƙwalwar yaro za ta iya ɗaukar wannan abun. To, sai kuma sakon Shehu Adamu Rijau ya ce to a gaskiya yin hakan ni a gani na ba laifi ba ne matukar dai kokarin ɗalibin ne ya fi na ajin da yake domin nima nan na ci moriyar hakan a sakandare. sai kuma lurwanu yakubu ji kamshi ya ce a gaskiya irin wannan ɗabi'ar ta yi wa yara tsallaken aji tana taka rawa sosai wajen taɓarɓarewar ilimi ya kamata hukumomin makarantu su daina yarda ana yi wa yara tsallaken aji sai kuma saƙon comrade adamu jumba madara ya ce hakika tsallaken aji a matakin primary da secondary yakan kawo illa ga ɗalibai musamman a matakin secondary To sai kuma mu je ga Isa Isa Kwafsi a sarara. ya ce hakika tsallake aji daga biyar zuwa shida ko makamancin haka wata babbar matsala ce a fannin ilimi domin hakan na iya kawo rashin fahimta matuka a fannin ci gaban ilimin ka sai dai galibi 'ya'yan masu kuɗi ne ke ɗaukar irin wannan mataki. To sai kuma saƙon Alhaji Kabiru Highlanders ya ce yau da gobe ni dai a ganina hakan ba dabara ba ce domin shi karatu baya son zure domin ko ba daɗe ko ba jima abin zai iya kawo wa ɗalibi damuwa da fatan masu yi za su daina yau da gobe ku tashi lafiya. To mun gode sai Abdullahi Laki Funto ya ce matsalar yi wa yara tsallaken aji gasa ce ta iyaye da makota saboda an daɗe ana yi kuma masu yin wannan ba su da wani dalilin da ya wuce cewa ai dan makoci na aji biyar yake ya kamata nima a ce na cire yaro na na kai shi wani aji daga aji uku zuwa na biyar. sai kuma sakon gazali muhammad adc shuni ya ce wannan shine bahaushe ke kira zuku watan zuku ta mm, malle mm. <laughs> ba abin da wannan abu zai haifar banda lalata ilimin da yaro zai samu kasancewar ilimin primary da na sakandare su ne matakai na farko da na biyu da ake bi domin samun ingantaccen ilimi da fatar iyaye da ma malamai za su daina wannan mummunar ɗabi'a da ke dakushe harkar koyo da koyarwa a ƙasashe irin namu to sai mu tsallaka zuwa shafin twitter inda adbabagana dabuwa wan ya ce eto eh ni dai a tawo fahimtar hakan ba laifi ba ne idan har wannan ɗalibi zai yi abin da ya kamata ya ajin da ya samu kansa yau da gobe ku tashi lafiya mun gode sai kuma sakon esme lange-lange wan ya ce ba shakka bai kamata a ɗauki wannan a matsayin matsala a gaba wato gaba ba mm. wato gaba ɗayansa ba to mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni. To yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da wakilinmu a Katsina Zaruddin Sani Funtuwa ya yi da mm. iyaye ɗalibai malamai har ma da masana a zauren muhawarar yau da gobe kan tsallakar da ɗalibai daga ajujuwan da suke. Mm-hmm. Jama'a masu mu barkamu da sai sada da ku sannan ku kuma da jimurin sa wannan shi na yau da gobe shirin matasa na sashen hausa na murya amurka to yanzu haka a wannan zaure ina tare da mutane daban-daban waɗanda na gayyata domin jin ta bakinsu ko me yasa za ka ga wani lokaci iyaye sun fi mai da hankali da ɗauke 'ya'yansu daga irin ajin da suke a tsallakar da su aji na gaba domin su rubuta irin jarabawan kammala makarantu a wannan zauri ina tare da malam yazid ahmed badiya lawal garba na awul sani na'ima lawal suna na gida macika malamai barkamu da sake saduwa da ku ya kake kallon wannan al'amari zaka ga wani lokaci iyaye Yaron sa yana aji biyar a irin makarantun firamare ko kuma aji biyar a irin makarantun sakandare sai ga suna hallakar da su domin rubuta eh, jarabawa kammala irin waɗannan makaranta. na farko dai a takaici abin yana da illa illa shi kuwa shi ne. shi gaban kwalwar yaro akwai labul din abin da kwalwar shi za ta iya dauka akwai abin da kwalwar shi ba za ta iya dauka ba akwai mataki kenan akwai mataki mataki na development ko kuma na ci gaban kwalwar yaro saboda haka kamata yayi kamar yadda aka tsara karatun a taho da shi tiryan tiryan tiryan kwalwar shi na budewa yana dauka kwalwar shi na budewa yana dauka kwalwar shi na budewa yana dauka har ya kai matakin da ya kamata ya kai sai ilimin ya daidai da girman shi da hankali asalin shi da matsayin abin da ya kai takardar da yake rike da ita ta daidai da shi rushe yasa yanzu ake samun matsaloli idan ka je jami'o'i zaka ga akwai yara yan ƙanana wanda hankalin su bai kai ba amma kuma ɗalibai ne a jami'a to kana nufin dai a rinka cin ka'idar shekarun da yawa a cin ka'idar shekarun abu biyu abin da nake so in magana akwai na bangaren mata su bangaren mata musamman mu nan a arewacin Najeriya girman jikin ɗiya mace kan sa wani uban ya tsorata da girman ta ya tsallaka da ita saboda bukatar da ake da ita mafi yawanci ga mace muna a arewacin Najeriya mafi yawanci ana son yaran su ilimi amma kuma ana tsoron girman girman jikinsu wasu na nunin cewa abin da ya sa iyaye suke wannan tsallakawa wani zaka ga yana cewa yaron shi kwakwalwar shi tana buɗewa wato tana ja irin aka karatun har na gaba da ajin da yake yana ɗauka to me zaka ce dangane naka gaskiya ne akwai yara waɗanda Allah ya ba baiwa irin wannan akwai kuma waɗanda a'a gatanci da wadata ne ke sa a tsallakar da su za ga misali akwai waɗanda za su yi daga secondary zuwa jami'o'i amma a ƙarshe ba za su gama karatun jami'a ba jami'a za ta sallame su ko kuma su tafi da kare oba in inda ake hakuri ne a tafi da kare oba din su ta tafiya da kare oba kare oba saboda me karatun level din karatun nasu bai kai ba kwalwar su fa ita kwalwar development misali ai kuskure ma ne an ce a kyale yaro shekara hudu ta farko ya ta hidimar rayuwar shi ya ta wasa saboda lokacin kwalwar shi take development kakka tilasta mai wani abu cikin kanshi daban sabo tsari ne wannan malamai masu karantar wani musulunci wanda yake da ta'alimi ya duba mu da muka karatu a can baya akwai wani bangare da ake cewa guidance and counselor a makarantu to akan dubi ina yaro ya hi kwarewa to sai a tura shi sai ya can amma yanzu mu matsalar mu kowa so yake dan shi ya science amma kuma kwallon yaron nan ta humanities ce ba ta science din ba to malam gide akwai kuma wani abu kai ya kake kallon shi a matsayinka na masani za zaka ga wasu iyayen suna tsallakar da yaran ne saboda mafi yawan iyayen suna kai ƴaƴansu irin makarantun kuɗi ba na gwamnati ba mm. to sai ga kila watakila irin yawan kuɗin nan da suke biya sai su ce eh a tsallakan mun da yaro na gaba to ya kake kallon wannan to ai kuma illa ce yanzu misali a shekarun ka, kila ka iske sadda ba amfani da takin zamani saboda haka da geran da aka yi da taki na gargajiya da geran da aka yi da takin zamani za ga suna da bambanci wajen amfanin su ga jikin dan adam to haka ilimin irin waɗannan yaran malam yazid matsayinka na malami a makaranta ya kake kallon wannan al'amari eh to ka san mu a matsayin mu na malamai ko da yaushe ba za mu ba da goyon baya ba na a ce a gaba da yaro zuwa aji na gaba saboda shi ba don komai ba ake cewa ƙwarya sama ita ke a ƙwaryar sama ita ke rihe ta ƙasa to shi aji in aka ce ko a shekarun nan shi yasa aka ce ma shekara ɗaya shekara biyu kamar sarƙa ce waccan juna take da waccan to bai dace ba kai tsallaken wani haƙorin sarƙai saboda daga sadda kai wannan tsallake to matsala za ta iya shiga ciki matsalolin zai iya zama na shekarun yaron kila ƙwalgo shi ta isa ɗaukar wannan abin ba a wannan kenan yan hukuma ta wannan bangaren kenan to ya kamata iyaye su yi haƙuri su dinga barin 'ya'yansu su dinga yin wannan azuwa to malam wani imakin ji malam yazid akan irin irin bayanin da ya yi to ke me kika ganin yake jaza haka eh to gaskiya abin da ya faɗa gaskiya ne wani wata sa'in abin da ke jaza hakan iyaye suna ganin kamar yarinya ko ta girma ko yaro ya girma Bishali ma dai mata an fi musu haka. saboda su mata wasu iyaye suna ɗauka cewa da sun girma kawai a yi musu aure daga shekara 18 ko 19 ko abin da ya sama to yana da kyau idan zaka sa yaron ka makaranta idan ka san hakan za ta biyo baya ka sa shi da wuri kamar ya fara daga shekara biyar haka abin da ya sama saboda kowane aji yana da mahimmancin shi idan ya aji ɗaya zuwa biyu zuwa uku kowanne akwai mahimmancin shi. To malama Badiya kin ji yadda ta kwarai ki ta magana. Ke me ke ganin yake kawo haka? Eh abin da ke kawo haka basu suna ganin a yara sun girma a ce har yanzu ba su gama ba mutane su ta magana. Kaza ka jibi yaro ya girma har yanzu a ce bai gama ba su kuma wannan abin sai ya dinga samun wani abu a cikin sa, har ɗauki yara su dinga maida su aji na gaba. Sai ga an kai yaro aji na gaba makin yana yin gaba sai ka ga yana komawa baya gaskiya wannan abun bai dace ba to ba ki ganin wani lokaci in ma macen ta yi aure har tana da koma makaranta eh to wasu in sun yi aure suna komawa makaranta amma wasu ai mazajen su suna hana su su koma gwanda su yi tun a gida ko kuma a yarjejeniya din za su koma to malam awala sani kai uba ne mm. wanda yake sa 'ya'yan shi makaranta mm. to wani lokaci ku ake zargi da kuna tuntuɗa 'ya'yanku gaba domin dai su dai kammala makarantar nan ban san ko me yake sa kuke haka ba wannan zargi da ake maku gaskiya ne na aurar da yara guda biyu ɗaya ta gama aji shida ɗaya ba ta gama aji shida ba na aurar da ita dalili girman yaran ana kallon mu iyaye ya'yan sun girma dangi da yan su taso ya kamata kai wancan aure ƙarshe yi da gaske ka bari ta aji shida sai a ce to a aurar da ita in ba ƙarfi gare ka ba na ɗaukan nauyin karatunta ƙarshe dole ka bar ayi mu'incin iyayen ka aurar da wannan yarinya ta biyun su kanwata ta yi aji biyar ita ma haka mu kai. daga aji biyar ɗin nan nayi nayi ta gama aji shida aka ce a tun daban da karin da zan biya mata kuɗin kaza kaza kaza ita ma aurar da ita don haka in cikin ɗari mu iyaye mun taimaka ganin yaran mu kada su ci gaba da karatu su dawo baya ko su tuntuɗe. to nan tuntuɗen kuna ga yana haifar da ya mai ido. gaskiya bai haifarwa saboda mafi akasarin larurorin mata ya kamata a ce mace za ta yi asibiti mace ce za ta kula da mace amma saboda su matan ba su zuwa karatun ya tsawo he maza ke abubuwan da bai kamata ba. to gashi ku iyaye ake zargi eh. da yin haka to kana ga akwai wani kira da za ka yi ma sauran iyaye na ganin ganin kamar yadda ita malama na'ima ko ta ce ya kamata a rinka sa yara tun da wuri ila ko ba ku sa yayan ne da wuri shi yasa kuke ganin sun girma kuke so a tuntuɓe musu tuntuɓe wasu ma yaran tsakani da Allah ko firamare ba su yi mata ni na sani amma ni a ta shekara shida shekara bakwai na kai su makaranta he dai mafi yawancin su tsallaken makaranta daga tallakai akai ta goma gas yawanci 90 cikin ɗari akwai yan matan da ba su firamare ba su yi karatun ba a danganta su da karatun kawai dan ya zama karatun in ta shiga za ta iya kwalliya za ta iya abubuwa ya zama to in ma ke buki karatun ba ko buki waye ba ko wurin samari baki da kasuwa to malam yanzu ka ji ɗalibai da iyaye matsayinka na malami wani sharhi za ka yi wannan bayanai nasu eh to gaskiya kusan kowa kan hanya yake abin da ya fi dacewa ni a waje na, ya kamata iyaye a tsaya a duba wannan abin yaro yana ɗan shekara hudu ka sa shi makaranta kaga insha Allahu rabbi sadda zai gama yana dan shekara goma yana dan sha shidda insha Allahu rabbi ya gama secondary din nan sawa da wurin nan kusan zai taimaka amma ku masu ganin su a kuɗi ne saboda biyan ah, school fees ke sa wasi wannan to ai abin da nake ganin ya kamata kai daidai yanka daidai cibiya ke cewa ka dan yanko daidai abin da zaka iya in waccan makaranta kana ganin tema kuɗi he ka maida ta wadda ba za a biya kuɗi da yawa ba yanda za su gama ah, yanda za ta gama karatun nan yanda ya dace ba tare da an mata ko an mashi tsallake ba to malama na ima kin je da abin da malam yanzu ya ce za ki ga wani lokaci wasu iyayen kila abin da yake kawo wannan tsallake kila kuɗi ne ba su da shi wani lokaci za su kai su musamman kamar yadda wasu ke zargin irin inda aka fi wannan abu makarantu ne masu zaman kansu ba irin makarantun gwamnati ba to ke akwai shawarar za zaki ba iyaye ganin cewa ga makarantun gwamnati dole sun kai su makarantun kuɗi? A to a yana da kyau idan baka da halin da zaka kai yaro makarantar kuɗi. Me amfanin ta gwamnatin? Ai gwamnati ta yi haka ne don ta taimaka kowa ya sami ilimi. Yana da kyau ka kai yaro makarantar gwamnati tunda dai dukkan ta ɗauka karatu ake yi. Kuma ma karatun da ake ɗauka a private din shi ma na gwamnati ɗin ai ana ɗauka ba bambanci. Idan yaro har ya dage abin da na private din ya samu wanda ma ke gwamnati ɗin sai ya kuna private din samun karatu. To me za ke ƙara? eh to ni dai abin da nake so in gaya ma iyaye wannan abin da suke gaskiya bai kamata ba ya kamata a ce a dinga sa da bururi domin su gama irin a lokacin into da suke so gaskiya wannan abin ya kamata a ce an bashi inda dai ga gwamnati din gwanda kai yaro makarantar gwamnati din malam yawa ka ji irin da motsi inda muke tattaunawa to kai ma mai sauraro zai buƙaci ya ji ya kake kalla wannan al'amari za ka ga yarinya ta yi girma ko ta tana da jikin girma ajin da take an tsallakar da ita an kai ta wani aji ba don komai ba don ta yi sauri ta gama hmm. ko don yanayin jikin da suke kallo ne ko ko yanayin haɓaka ta ne <clears throat> ba ba mu sani ba to amma abin da zan ba iyaye shawara a nan shine su daina saurin ɗaukar yarinya daga ajin da take su tsallakar da ita ajin gaba hmm. wannan bai da wani fa'ida hmm. idan har hakan suke so akwai makarantar da ake sa yaro tun yana a shekara uku idan a suka ɗauke shi suka sa ƙila sadda zai gama ya yi daidai da shekarun da suke so ya gama. ba gani irin wa'annan makaranta ƙila biyan kuɗi ake so kuma ƙila suna yin wannan tsallaken ne domin ƙila ba su da kuɗi. A to ai malam zahardini iyaye suna wani kuskure guda ɗaya na cewa bari wai su kai yaran su wata makaranta wadda za su da yadda suke so da malamai ko da ‘ya'yansu haka suke so su yi a akwai makarantun da gwamnati ta nada wanda duk abin da ake koyawa a makarantar kuɗi wato private school akwai shi a makarantar gwamnati to malam sani kaji ta bakin malam Irabala wani abu kamar ana ta ganin iyaye ko kuke da kuskure bayanin da ɗaya ne su kullum iyaye tun da sun haifa haƙƙi ne su ba da ilimi su tarbiyyanta da abin da ya kamata su yi yan ka ba ɗanka addini to ka bashi na zamani iyaye maza mu muka ara yawancin ana saka ma mata ma akala yanzu akwai kuɗin tarar da he dai mace ta bada wanda haƙƙin namiji ne ya biya kuɗin islamiyya biya kuɗin boko he ka an ce ka je oka ta baka wannan ba dalili bane malam yanzu mun kawo gargara saboda lokaci dai muna ga yana hararan mu akwai wani bayani za ka yi wanda ban tambaye ka ba eh to ka san an yi magana sawa da wuri idan su ma makarantun na gwamnatin da su ma suna sawa naziri din nan to su ma haga wanda ake ganin kamar area da ba makarantun kuɗi su ma za su isa yaran nan da wuri da sun sa suna shekara uku din nan za su gama kan lokaci wanda ko da yarinya tana da garin jiki kusan shine dai babban abin da yasa ake yin jumping din nan ko da tana da garin jiki za ta gama tana da karancin shekaru amma mi ya kamata mu dinga duba ko da yaushe mu dinga duba ɗaya biyu yau yarinyar nan in ta samu matsala za a ce a kai ta asibiti ba zai duba ta namiji yaran nan yan makarantar nan waye suka yi kulawa da yara mata ne mata nan to su ma ba karatun nan ba mai zarfi ballanta nan har su zo aji su koya masa saboda ba wanda yake iya tattalin yaro ya koya mai komai da komai a makarantar nan da gidan nan kamar mata to in ba su wajen nan kaga akwai matsala to ya kamata iyaye su hakuri a samu dai a tura dai gaba koyaya ne kuma a taidake bayan daki a kammala cikin lokaci kusan shine kawai kiran da nake ma iyaye to mala irabala ah. kana goyon bayan a daina tsallakar da yara ajin gaba kenan. Eh kwarai kuwa akwai wani program da na ji a rediyon Kaduna ana fira da wata mata ta ce sadda tana sai da ta kai shekara kusan talatin da biyar sannan ta gama digiranta na farko kaga saboda iyayen sun san yadda ka'idar ilimin nan yake ba su tsallakar da ita ba ko ba su dibi yanayin girmanta suka tsallakar da ita ajin gaba ba suka yi ta binta a hankali gradually har ta kai wannan tsawon shekaran. to malama na ima kina goyon bayan yara Iyayen su rinka sa su aji na gaba ko koya kike gani to gaskiya ne bana goyon bayan a dinga sa yara suna yin tsallake a wajen karatu ya kamata a dinga bi daki daki mu ma har mu kai ga cimma burukan mu kuma yana da kyau iyaye su dinga barin ƴaƴa mata suna yin karatu saboda muna da matukar muhimmanci ga al'umma kaga ko tarbiyya ma ta gida kusan kashi ɗari kusan kashi tamanin mace ce za ta ba ma yaro ko yaronta baya ga haka aka duba ayyukan nan da kamar irin su asibiti ko ayyuka dai da ya kamata dai su ma mata su ringa sa hannu to yawanci zaka ga maza ne ke aikin to ya kamata mu ma mata a dinga ba mu goyon baya muna yi domin mu zamto mu ma wani abu a nan gaba To malama Badiya kin ji yadda malama Na'ima ta ce. Gaskiya ban goyon baya saboda wannan abin bai kamata ba. Bai kamata a jinga ɗaukar ƴaƴa ana tsallakar da su ba. Saboda sai ma ka ga ƴaƴan gasu nan dai amma duk ba ko in an zo ana tambayar su ba komai cikin kwakwalwar sai dai azuzuwan ne in an tambaya ya ce aji kaza nake amma in ka in ka bincike kwakwalwar shi zaka ji ba komai a cikin kan saboda an ɗauke shi bai wancan ajin ba bai san karatu wancan ajin ba an kai shi na gaba. Mm, to tattaunawar kenan to sai kuma har ila yau din shi zaharadin din ya jiyo mana ta bakin gwamnati akan wannan batu inda ya hira da jami'in hulɗa da jama'a na hukumar ilimi ta jihar katsina mai suna malam salisu lawalga abin da yake cewa ah, yadda tsarin ilimi yake a nan najeriya 633 system wato shida uku uku system da ake 6334 wato yaro zai yi makarantar a primary a yi shekara shida eh. sannan ya junior secondary shekara uku ya senior secondary shekara uku sannan jami'a shekara hudu wannan shine wanda ake wanda ainihin a kasan nan ta yadda da shi tsarin da tsarin ilimin da kasan nan ta yadda da shi amma iyaye suna yin wasu abubuwa waɗanda ko dan sa rai ne ko kuma su dalilai su eh. suke yin wannan abin da suke ce ma jumping yaro yana aji biyar bai gama ba ya yi shekara ta shida a makarantar ta firamare sai a ɗiga shi a kai shi junior secondary school wannan dalilai ne kamar guda biyu wanda muka fahimta farko mafi yawanci an yin irin wannan a makarantu masu zaman kansu. Wato private schools. Sun tafi eh. yin wannan. To dalilansu wasu daga cikinsu suna yi ne domin da kila ba su su biya ma yaro kuɗin makaranta. Eh. Kuma kuɗin makaranta sun yi yawa a inda yaron yake sai a yi wuf sai a cire shi sai a wuce da shi wata makarantar. Ɗaya kenan. Na biyu kuma wasu suna yi ne don sun zaɓu suna so kawai su eh, ture yaro gaba ko ya karanci abin da ya kamata ya karanta a haji shi ta da karanta ba eh. abin da ya sha masa su dai kawai ya wuce ya fara ya fara wato junior secondary school waɗannan su ne kusan dalilan da kuke ah. eh. to su waɗannan eh. makarantu masu zaman kansu wato wanda ake ce ma private school wato kamar irin abin da ake cewa regulation body aiku ne to su ba ku da hurumin da za ku je su ma ku tilasta musu kamar da ku tilasta ma na makarantar gwamnati? Mun zauna da su masu makarantun masu zaman kansu. Ai muna da karkashin ai ma'aikatar ilimi suke kulawa ma'aikatar ilimi. In ah. muka je duba makarantu har da su muke dubawa. Kuma su ma ah. dole su bi ka'idojin da aka bi na ilimi wanda aka zayyana na ƙasa baki da. Saboda haka muna muna kula da su kuma mun ba su wannan ainihin umarnin cewa babu wata makaranta za ta saki wani yaro ya tafi on transfer ko kuma bai cika shekara shidan da ya kamata ya cika ba idan har muka gano to akwai matakan da akan ɗauka wanda suka dace na ainihin hukunta ita wannan makaranta. To haka yake mun mm. gode zaradin da mm. wannan <laughs> ah, bayani na daga gwamnati. To mm. yanzu kuma kai tsaye muna tare da Professor Ibrahim Maina Waziri na jami'ar ah, Maiduguri a jihar Borno kai tsaye domin ah, mu ji yadda su suke kallon wannan lamarin. Salamu alaikum. To barka dai Professor barka da shigowa shirin yau da gobe. Barka da Barka da shigowa farfesa. Ah, kaji yadda hira tamu take eh, ko kuma eh, eh, maudu'in da muka ɗauko akan tsallakar da yara daga ajujuwa. To me za ka ce a kai duba da yadda ku malaman jami'a ne kuma kuna hulɗa da irin waɗannan yaran da ke shigowa makaranta a gurguje haka? <laughs> wato shi wannan abun in an duba ne sai a duba me yake kawo wannan abu ne dalili sai an duba dalilinsa hmm. don shi ne zai ba mu sanin a tabbacin abin da ya sa ake haka hmm. na ɗaya na farko dalilin nan yana tashi daga shi yaron ya nuna wani ingantaccen hazaƙa wanda iyayen da malamansa da makarantar su ga cewa za a iya a bashi dama ya na wannan jarrabawan yadda ake kamar promotion kamar advancement kamar hmm. an ja shi gaba kenan hmm. don an ga inganci haka hmm. ko kuma a'a iyayen ne suke yin zunubi don su ga yaron su kawai ya gama makaranta da suke so ko kuma a'a makarantun ne suke ne ɗauwana kuɗin makaranta ko kuma wani irin halaye wanda iyayen suke haɗa baki wannan abun fa sai a fahimta ba zai yiwu ba sai da haɗa kan iyaye da malamai da makarantun su yi wannan abun hmm. to in don yaron ya nuna wani hazaƙa ne hmm. cikakke ta ga kamar a jarraba shi a zai iya nuna zumunta. a yin jarrabawan ba ya ci fallahi in bai ci ba za a yi gaba zuwa gaba za a ga yadda za a yi a taimaka mishi wannan wani abu da amma in kawai sun iyayen ne suke idan suna so kawai yaron ya kuma makaranta ka guje-guje to yana da hmm. illa sosai a zuwa gaba a yaron don hmm. yaron in ya ci tafi da wannan bai samu ingancin a karfafuwa a cikin koyon ilimi da kuma shi kanshi rayuwarsa ta ƙwaƙwalwarsa da jikinsa ya hori koruwa nan neman ilimi ba. To wannan zai kawo miki illa zuwa don kuma zai nuna. Mm. To saboda haka yana da illa. Eh, yana da illa sosai. To wayannan abubuwan ne yake faruwa dole sai hukuma ta tashi tsaye a duba yadda yanayin yadda mutane suke bin safarke gudanar da ta a ilimi na yara don kafa ilimin nan ana wasa da shi sosai ah. shi ilimi koya kai ba ci gaba gobe hmm. saboda haka a takaice dai zan ce zai shi ne babban illa wanda zai kawo rashin gamsuwa da hmm. kwarin cewa eh, tsara a eh, karatu. Eh, to ba. Eh. yadda kamata ya dace ba. Eh, mm. A farfesa to ku da kuke ganin yaran da suke zuwa jami'a su fara karatu kuna koyar da su da sauransu kukan gane wanda suka samu irin wannan matsalar? Eh, Kasan san yaro in ya zo ba za ka san a yayin ya zo wajen ka gabe su duk wanda ya zo dole ya cika wannan umarni na mm. zargan da ake bukata. Don mm. yin shiga kuma za ka koyar mishi ne kamar kowane ɗalibi. sai dai a yanayin da za ka sace ka gani cewa yaron nan yana da wani kurakure ko na buke sun fara rubuta jarabawa ko a mm. sani mm. za ga ya a kasida a cikin aji wasu zai kuma su zauna su koyi na su kofi na wasu wasu za su tsaya su yi shi kawai a nan haka kawai kamar nan dai akwai kuma wanda za su yi abin suna da horuwa mai kyau na nazarin yin karatu za a ga zo na su yi shi eh. to muna samun wa'annan kalan ɗaliban duka hmm. duka a wuri ɗaya hmm. eh muna samun wannan kalan ɗaliban duka eh. To, Profesa, kamar yadda ka ce kuna samun irin waɗannan ɗalibai, uh, kuma wani ƙalubale da uh, uh, aka faɗa a cikin zaurenmu na muhawarar yau da gobe cewa sai ka ga yaro ya shiga jami'a amma yana ta samun kari over kari over sai shekara da shekaru har a zo ma jami'a ta gaji ta kore shi. Shin wani kira kuma za ku yi ga iyaye saboda a samu a dakile wannan matsalai? kasan shi in ka ga yaro yana yana samun matsala a karatu sa eh. akwai abubuwa da yawa da yake fara eh. na ɗaya yaron nan ya samu kula hmm. saka cewa ya bashi fahimtar cewa dole sai ya tafi tukuru don ya samu wannan ilimi hmm. na biyu malaman kula yadda ya kamata na uku sun iyayen nashi suna bin sawun ga yaronsa yana karatu yana nan a makarantar ne matsalarsa to kaga wayannan abun in ba a bi su da ke ba to sai kaga yaro yana da wani irin samun wani irin a tangarɗa a cikin koyonsa da karatu hmm, an samu matsala ke wannan shi zai kawo ya fi to amma ya kamata da makarantun namu da hukuma wanda suke kula da makarantu dole ana bin ai dole farfesa saboda <laughs> lokaci lokaci ya kure mana sai dai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da hirar nan da mm. professor eh a madadin <laughs> kowa da kowa da injiniyan mu a huta lafiya shirin su